بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم بنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى ودا تلك إذا قسمة ديزا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله yau talata 25 ga watan ramadan hijira tana da shekara 427 daidai da 17 ga watan goma shekara ta 2006 za mu karanta aya ta 180 zuwa 182 na suratul baqara insha Allah Allah madaukaki ya ce ku ci kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين Allah madaukakin sarki yana karantar da mu al'amura guda biyar a cikin ita wannan aya. Akwai abubuwa guda biyar waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake karantar da mu a cikin wannan aya ta ɗari da tamanin na suratul baqara a na farko Allah maɗaukaki ya ce kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu an wajabta muku idan mutuwa ta zo ma ɗayanku an wajabta muku me aka wajabta in taraka khairan alwasiyata lilwalidaini alwasiyatu lilwalidaini walidaini an wajabta muku wasiya wato ga iyaye wal aqrabina da makusanta kutiba alaikum idza hadara ahadakum al maut in taraka khayran al wasiyatu lil walidaini wal aqrabin abu na farko da Allah madaukaki yake karantar da mu a cikin wannan ayan shine ya wajabta mana rubuta wasiya yin wasiya wajibi ne akan musulmai me ya dalili saboda ya ce ku ba alaikum in mun duba ma'anil qur'an a mujallar na farko shafi na ɗari da goma za mu samu bayani mai yawa da malamai suka yi a game da kalma ta ku ba alaikum inda duk kaga Allah ya ce kutiba alaikum ana nufin an wajabta muku to baya ga cewa kuma akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake tabbatar da cewa rubuta wasiya dai wajibi ne ga dai ayar qur'ani ta tabbata kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina wannan ayan abu na farko Allah madaukaki yana gaya mana cewa ya wajabta wasiya akan mu ga kuma hadisin manzon Allah hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 2738 sahihu muslim hadisi na 1627 hadisin abdullahi bin umar Allah shi kara masa yarda ma haqqu imri'in muslimin lahu shay'un yusiya fihi yabitu thalatha layalin wa wasiyatuhu indahu maktuba ma haqqu imri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi bai cancanta ga mutum musulmi in ji annabi Muhammad imri'in ma haqqu imri'in muslimin mutum musulmi kowa ya shiga kenan kamar yadda a cikin ayan Allah ya game kowane musulmi ya ce kutiba alaikum an wajabta muku idza hadara ahadakumul mautu in mutuwa ta zo ku an wajabta muku rubuta wasiya bayi cancanta ga mutum musulmi a ce yana da wani abu da zai bar wasiyansa sannan har dare biyu ko uku su wuce shi ba tare da ya rubuta wannan wasiya yana rike da ita ba in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin haka ayar ƙur'ani ta tabbatar mana cewa wasiya ɗin nan wajibi ne ga kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tabbatar da cewa rubuta wasiya wajibi ne abdullahi bin umar ya ce ma marrat alayya lailatun منذ sami'tu رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وإندي ba a taɓa samun dare ɗaya ya wuce ni ba tun da na ji annabi ya faɗi wannan maganar ba a taɓa sabon dare ɗaya ya wuce ni ba face wasiyata tana tare da ni shi sahabin da ya ruwaito wannan hadisi daga manzon Allah sahabbai suna da ƙoƙarin aiki da umarnin annabi Muhammad tun daga ranar da ya ji annabi ya ce bayi cancanta a ce musulmi dare biyu ko uku sun wuce shi ba tare da ya rubuta wasiya ba muddin yana da wani abu da zai bar wasiya a kansa tun daga wannan lokacin abdullahi bin umar ya ce dare ɗaya bai taɓa wuce ni ba face wasiya ta tana tare da ni sannan kuma ya kamata mu sani ita wannan wasiya fa babu bambanci tsakanin maza da mata kada mu ɗauka maza ne kaɗai suke rubuta wasiya har mata domin Allah maɗaukaki bai bambanta maza da kuma mata ba hakanan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duba fathul bari bayanin da ibnu hajar ya yi a ƙarƙashin sharhan hadisi na 2738 ibnu hajar ya ce fala farka fil wasiyyati sahiha bainar rajuli wal mar'a babu bambanci a tsakanin wasiya wasiya ingantacciya ita wannan wasiyar da Allah yake umarnin musulmai su rubuta ta to babu bambanci a tsakanin mace da namiji yanda ake umurtan namiji ya rubuta wasiya hakanan ake umurtan mace ita ma ta rubuta wasiya ibn hajar ya ce wala yushtaratu fiha islamun wala rushdun wala tuyuba wala ibnu zaujin ba sharaɗi bane ma sai an samu shiriya ko an samu izinin miji ba sharaɗi ba ne mace sai ta nemi izinin miji kafin ta rubuta wasiya ba sharaɗi ba ne saboda aiki za ta yi da umarnin Allah da kuma na manzonsa ko da kafiri ne ya bar wasiya ana amfani da shi don ba sharaɗi ba ne ya zance musulmi wa inna ma yushtaratu fi sihhatiha al-aql wal hurriya abinda ake ɗauka sharaɗi game da rubuta wasiya shine ya zamanto shi wanda ya rubuta wasiyan nan yana da hankali kuma yana da ‘yanci ba bawa ba ne in dai yana da hankali to wasiyar da ya bari za a yi aiki da ita domin haka darasi na farko wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake karantar da musulmai a ita wannan aya ta ɗari da tamanin na suratul baqara darasi na farko shine rubuta wasiya wajibi ne akan musulmai darasi na biyu Allah ya ba mu labari a cikin wannan ayan lokacin da ake rubuta wasiya. kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu kun ga an gaya mana lokacin rubuta wasiya wasiyar wajiba ce akan kowa namiji da mace sannan kuma Allah ya gaya mana ga lokacin da ake rubuta wasiya yaushe idza hadara ahadakumul mautu in mutuwa ta zo ma ɗayanku a wannan lokacin ne rubuta wasiya yake zama tilas bayani ya gabata wanda a sheikh muhammad aliyu asayis ya yi a cikin littafinsa tafsiru ayatul ahkam a juz'i na farko shafi na hamsin da tara ya da allah ya ce idza hadara ahadakumul mautu idan mutuwa ta zo ma ɗayanku ba wai ana nufin waƙafa huduril mauti wa mu'ayanatihi a lokacin da mutuwa take zuwa ba ba wai hakan ake nufi ba a lokacin da mutuwa ta zo ma mutum a wannan lokacin zai rubuta wasiya ba haka ake nufi ba li'an hadha alwaqta la ya'ni fihi almar'u ma yaqul idan mutuwa ta zo ma mutum a wannan lokacin bai sanin abin da yake faɗa saboda zahin mutuwa balil muradu da Allah ya ce idan mutuwa ta zo ma ɗayanku abinda ake nufi alamatul mauti wa amaratuhu idan ɗayanku ya ga alamomin mutuwa don mutuwa tana da alama jinya ta tsananta har je mutum ya fara cire tsammanin zai rayu daga wannan lokacin da ya fara samun karaya cewa fa lallai da wuya ya warke daga wannan ciwo wannan lokacin ne wasiya take zama wajibi a kansa wa zalika kal maradil wato lokacin da ciwo ya tsananta ciwon da ake tsoron da wuya a warke daga gare shi na farko Allah ya karantar da mu cewa wasiya dai tilas ne na biyu Allah ya karantar da mu lokacin da wasiya take zama wajibi a kanmu a lokacin da muke ganin cewa mutuwa dai ta zo a lokacin da ciwo ya tsananta abu na uku wanda Allah yake karantar da mu a cikin wannan ayan shine waye daga cikin musulmi ita wannan wasiya take zama wajibi a kansa duka musulmai ne ko kuwa a sai wani daga cikin musulmai din wasu ne kaɗai banda wasu Allah da kansa dai ya mana bayanin waɗanda wasiya take zama wajibi a kansu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan in ya bar alheri ashe kaga wanda ya bar dukiya ne ake magana a kansa wanda shine darasi na uku in taraka khaira in je ya bar dukiya ya bar alheri to wasiya tilas ne a kansa Muhammad bin Salih al-Uthaymin Allah ya ji kansa a nasa tafsirin a juz'i na biyu shafi na ɗari uku da bakwai ya ce innal wasiyatal wajiba innama takunu fi man khallafa malan kasira wasiyar da take zama wajibi wacce Allah maɗaukaki ya wajabta ta da kuma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi cewa wajiba ce akan musulmi tana tabbata ne akan mutumin da ya bar dukiya mai yawa. Shi Allah ya ce, In taraka khaira, in dai mutum ya bar alheri, sannan kuma a hadisin annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ma haƙo imri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi kaga ashe sai kana da wata dukiya sannan wasiyan nan take zama wajibi a kanka ashe dai ba kowa bane ba duk musulmai bane wasiyan nan take zama wajibi a kanmu wasiya tana zama wajibi ne a kan mutumin da ya bar wata dukiya fa'amma man taraka malan kalila amma mutumin da ya bar dukiya ‘yar kaɗan’ bai bar dukiya mai yawa ba fal afdalu Allah yusi shi abin da aka fi so shine kada ya bar wasiya tattare da ita wannan dukiya idza kana lahu warasa idan yana da magada abin nufi musulmin da yake da dukiya da yawa wajibi ne a kansa ya bar wasiya wanda ya bar dukiya mara yawa ba wajibi bane a kansa ya bar wasiya wasiyar da ta shahi dukiya abin da aka hiso a gare shi shine ya kyale wannan dukiya ga magada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma sa'adu bin abi waqas a cikin hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na 2295 da kuma sahihu muslim hadisi na 4209 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sa'adu bin abi waqas innaka an tazara warasataka agniya'a khairun min an tazarahum alatan nasa yace masa ya kai sa'adu ya fi a ce ka bar magadanka a cikin wadata akan a ce ka bar wasiya a raba dukiyanka sannan magadanka kuma ba su samu komai ba an waye gari sun zama talakawa suna bin mutane da roƙo gwamma a ce ka bar dukiyan ga magadanka yadda za su samu wadata ba za su kai ga roƙon jama'a ba to yana daga hikimar Allah maɗaukaki bai ƙayyade mana ga abin da za mu bar wasiya ba ta sashin dukiyarmu me yasa saboda zamani ya bambanta Allah bai ce sai ka bar miliyan ɗaya ko sai ka bar dubu ɗari biyar ba ko sai ka bar naira dubu shi dai Allah ya ce in taraka khaira in dai musulmi ya bar wani alheri to wajibi ne ya rubuta wasiya wannan hikima ce ta Allah maɗaukaki, domin akwai bambancin zamani kuma akwai bambancin garuruwa da ƙasashe wata ƙasan za ka samu kowa ya wadata a wata ƙasan kuma matalauta sun fi yawa shi yasa Allah bai ƙayyade yawan dukiyan da ake son sai ka kai ka samu wannan kima kafin nan wasiya take zama wajibi a kanka ba al-imam nawawi Allah ya masa rahama da yake sharha ma littafin sahihu muslim ka duba juz'i na 11 shafi na 64 yace ma'anar hadis ma'anan wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi sallam. wanda manzon Allah yake cewa ma haqqu imri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu salata layalin wa wasiyatuhu indahu illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu al-imam an-nawawi yace ma'anar wannan hadisin mal hazmu wal ihtiyatu lil muslim babu abin da yafi gamsarwa babu abin da yake nuna ƙarfin hali ga musulmi da ƙoƙarin aiki da umarnin Allah illa an ta kuna wasiyatuhu maktubatun indahu face a ce wasiyar musulmin nan tana rubuce a tare da shi sai al-imamu nawawi ya ce wa yustahabbu ta'jiluha mustahabi ne mutum ya gaggauta rubuta wannan wasiya a lokacin da kake cikin wadata wa an yaktuba fi sihhatihi ya rubuta wasiyan nan tun yana cikin ƙoshin lafiya kada ka bari sai mutuwar ta zo sannan ka rubuta illa abin da Allah ya faɗa shine wasiyyar tana zama wajibi ne a lokacin da mutuwar ta zo amma ka rubuta ta tun kana da lafiya shi yafi al-imam an-nawawi yace in ka rubuta wasiyyan wa yushida alaiha sai ya kira wani ya kafa shi shaida yace to wane kaga wannan takarda na rubuta ta eh, na rubuta ta ne a matsayin wasiyata don haka ina kafa ka a matsayin shaida yace wa yaktubu fiha ma yahtaju ilaihi ya rubuta duk abubuwan da yake bukata a cikin wannan takarda din fa in tajaddada lahu amrun yahtaju ila alwasiyati bihi alhaqahu biha idan har wani al'amari ya jaddada gare shi aka samu ƙarin dukiya ko kuwa ya ga cewa ya kamata ya ƙara mutanen da zai bar musu wasiya a basu wani yanki na dukiyansa to daga baya sai ya yi updating wannan wasiyan ya ƙara gyara wannan wasiya ya yi mata kwaskwarima ya ce wani da na ce bayan mutuwa ta a bashi naira dubu ɗari to yanzu a bashi naira dubu hamsin wani kuma shi ma a bashi naira dubu hamsin a duk sa'ilin da ka canza shawara sai ka gyara wannan wasiya ɗin domin littafin da za a yi amfani da shi kenan da zaran ka mutu in ji al'imamu nawawi Allah ya masa rahama ya ce ƙalu wala ah, ولا يكلف كل يوم محقرات المعاملات وجزئيات الأمور المتكررة ba wai tilas bane a kowace rana sai ka sake updating wannan takardar da ka rubuta wasiya saboda caccanza al'amura kana iya ajewa bayan wata ɗaya za ka gyara wasiyar ko bayan sati guda ko bayan shekara guda ba wai tilas bane ya zama kullum sai ka jaddada wannan takarda ta wasiya ɗin amma dai wajibi ne ga musulmin da yake da dukiya ya zamanto ya rubuta wasiya sai yace la annahu yaktasiru alal kitab bal la yu'mala eh, biha wa la tanfa'u illa idza kana ashhadu alaihi biha wannan takarda muddin mutum bai kafa shaida a kanta ba to ba za ma ta yi tasiri ba wannan shine abin da mafi yawan malaman sunna suka faɗa in ka rubuta takardar wasiya to wajibi ne kuma sai ka nemo wani ka kafa shi shaida to amma da dai mutum zai rubuta takardan kadai bai kawo shaida din ba ita kanta wannan takarda ta wadatar domin zahirin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce musulmi yana da takardan wasiya a kowace rana a rayuwarsa kuma yana wato gyara wannan takarda ta wasiya idan aka samu canjin ra'ayi ko kuma aka samu ƙaruwar wadata dukiya a tattare da shi ibnu jarir a tabari mai rasuwa shekarar 1117 da suka wuce Allah ya ji kansa a tafsirinsa jami'ul bayan a mujallar da biyu shafi na 143 ya ce in ƙala ka'ilun in mai tambaya ya tambaya mai magana ya yi magana ya ce mana in wani ya mana tambaya yace awa uh, furidu alar rajuli dhil mali an yusiya liwalidayhi wa aqrabihi alladhina la yarithunahu shin an farlanta wa maza ko ko an farlanta wa musulmai in dai suna da dukiya su bar wasiya a ba ma iyayensu da kuma danginsu waɗanda ba za su gaje shi ba a ba su wani yanki na dukiyansa shin wannan wajibi ne an farlanta mana al-imamu tabari yace kila na sai a ce amsar ita ce kwarai kuwa Allah ya wajabta wa musulmin da duk yake da dukiya duk musulmin da yake da dukiya namiji ko mace Allah ya wajabta masa ya rubuta wasiya bayan mutuwar shi a ba ma ‘yan uwansa wani yanki na dukiyansa, amma fa waɗannan ‘yan uwan nasa sharaɗi ya zamanto ba sa cikin magadansa. Fa in ƙala, in mai tambaya ya ce, fa in huwa afraqa fi zalika falam yusa lahum a yakunu mubayyan fardan ya hariju bi shin idan mutum yayi sakaci yana da dukiya din sai ya ki rubuta wasiya bai bar wasiya a bama ‘yan uwansa ko iyayensa waɗanda ba za su gaje shi ba, domin akwai iyayen da ba sa gado. Ana samun iyaye waɗanda ba su da rabo a gadon mutum, Su waye kenan kamar misali mutum ya mutu iyayensa suna kafirci wanda ya mutu iyayensa ba sa musulunci kaga ba za su gaje shi ba to ya kamata ga shi wannan mutumin in yana da dukiya tun kafin mutuwar ta zo ba ma ya kamata ba wajibi ne wa ya wajabta Allah maɗaukaki shi ya wajabta kafin ya mutu tunda ya tabbatar in ya mutu iyayen nan nasa ba za su gaje shi ba to tun kafin ya mutu sai ya rubuta wasiya ya ce bayan mutuwa ta a ba ma ubana da uwana kaza daga cikin dukiyana haka nan kuma ƴan uwansa waɗanda ba sa cikin magadansa kamar misali mutum ne yana da dukiya sai ya zamanto yana da ƴaƴa ya haifi ƴaƴa maza da mata kuma yana da matan aure sannan yana da ƙanne da yayu wannan mutumin ko yana da dukiya to ka'ida ta musulunci da zaran wannan mutumin ya mutu kannansa da yayunsa ba za su gaje shi ba me yasa saboda ya bar 'ya'ya 'ya'yan nan da ya bari sun hana kannansa da yayunsa samun gado to tunda ka san cewa in ka mutu kannanka da yayunka ba za su yi gado ba kuma kana da baffa kana da kawu shi ma ba zai gaje ka ba kawun naka da baffan naka ba zai gaje ka ba dalilin ka bar 'ya'ya. tun da ka san da haka tun kafin ka sai ka rubuta wasiya ka ce bayan mutuwata kawuna ɗin nan a bashi kaza daga cikin dukiyata baffana wane a bashi kaza daga dukiyata haka nan wana haka nan kanina duk a basu wani yanki daga cikin dukiyata wannan ita ce wasiyar da Allah maɗaukaki ya wajabta mana Allah ya wajabta ta a cikin ayar Qur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a sunnoninsa ibn jarir ya ce lallai mutumin da bai yi aiki da wannan wasiyar ba bai rubuta ta ba har ya kai ga mutuwa babu shakka wannan mutumin ya tauye wani hakki wata farilla da Allah maɗaukaki ya ɗora masa sai ya ce fa'in ƙala to in mai tambayan ya mana tambaya ya ce wa maddalalatu ala zalika ko akwai hujja da take nuna cewa rubuta wasiya wajibi ne akan musulmai kila sai mu ce masa eh akwai hujja qaulullahi ta'ala zikirhu Allah madaukaki ya faɗa mana a suratul baqara yace kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan alal muttaqin ga aya guda da take cikin suratul baqara Allah ya ce ya wajabta mana har in mutuwa ta zo mu mu to lallai ne mu tabbatar mun rubuta wasiya sai al'imamu ibn jarir ya ce fa'alam annahu qad katabahu alaina tunda Allah ya ce kutiba alaikum ya rubuta wannan hukunci akan mu mu musulmai to ya wajabta shi ne wa faradahu kuma ya farlanta shi akan mu kamar yadda aka farlanta shi yana daidai da yadda Allah ya farlanta azumi a kanmu domin Allah ya ce kutiba alaikum siyamu an wajabta muku azumi kamar yadda ya faɗa a nan kutiba alaikum idza hadara ahadakum mautu Allah ya kawo kalma ɗaya sai ya ce wala khilafa bainal jami'i babu sabani a tsakanin dukkan malaman sunna anna tarika siyami wa huwa alaihi qadirun mudayyi'un bi tarkihi fardan lillahi alaihi duk mutumin da yake yin azumi lafiyarsa kalau ba shi da wani uzuri hakanan kurum ya yin azumi malaman sunna kaf sun tabbatar da cewa wannan mutumin ya saba ma Allah maɗaukaki ya saba ma umarnin Allah ya tauye wata farilla sai ya ce to kamar yadda in mutum ya yin azumi da gangan yake samun laifi faka zalika huwa bi tarkil wasiyyati liwalidayhi wa aqaribihi haka nan mutumin da yake barin wasiyan a bama iyayensa wani sashi na dukiyansa da kuma danginsa walahu ma yusi lahum sannan yana da abin da zai iya musu wasiya din fihi fihi mudayyi'un fardallahi don haka ya zan ya tauya wata farilla ce ta Allah ibnu jarir ya kawo misali da labarin abbuhak a labarin da ya kawo na 2161 al-imam yana cikin malaman sunna na farko malamin yake cewa man mata wa yusa li dhawi qarabatihi faqad khatama amalahu bi duk mutumin da har ya kai ga mutuwa yana da dukiya namiji ko mace har ya kai ga mutuwa bai bar wasiya a ba ma danginsa wani yanki na dukiyansa ba al'imamu bahak ya ce wannan mutumin ya cika aikinsa na duniya da sabon Allah kenan cikin ayyukansa na ƙarshe a duniya akwai sabon Allah saboda ya saba umarnin da Allah ya masa a cikin suratul baqara Allah ya wajabta masa ya rubuta wasiya a bama wani sashi na danginsa wani yanki na dukiyansa sai gashi wannan mutumin har ya mutu bai bar wannan wasiya ba don haka ya saba ma umarnin Allah don haka Allah maɗaukaki ya gaya mana waɗanda wasiyan nan ta zama wajibi a kansu su waye su ne waɗanda suka bar dukiya mai yawa banda mutumin da bai bar dukiya da yawa ba wannan dalili shi ya sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bar wasiya ba a lokacin mutuwansa. bai bar wasiya cewa in na mutu a bama wane wani sashi na dukiya na ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi haka nan ba me yasa saboda manzon Allah bai bar dukiyan ba ka duba hadisin amru bin al-harisi dan uwan juwairiya matar annabi sallallahu alaihi sallam. hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 2739 amru bin al-harisi yace ma taraka rasulullahi inda mautihi a lokacin da manzon Allah ya zo mutuwa bai bar dirhaman sule ɗaya na azurfa ba wala dinaran ko manzon Allah bai bar ma sule ɗaya na zinari ba wala abdan bai bar wani bawa ba wala amatan kuma bai bar wata baiwa ba wala shay'an annabi bai bar komai ba a lokacin da ya mutu illa baglatahul a sai dai wani alfadarinsa wani farin alfadarinsa da ake kiransa duldul haka manzon Allah yake kiran alfadarin abinda annabi ya mutu ya bari kadai shine wannan alfadarin wasilahu sannan kuma ya bar makamansa wa ardan ja'alaha sadaqa sannan yana da wata gona wannan gonan da take fadak da khaibar wannan gona ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata ita kuma kafin annabi ya bar duniya ya ce ya ba da ita sadaka ne ga matafiya duk mutumin da tafiya ta same shi to yana da haƙƙi a cikin wannan gona banda waɗannan abubuwan amru bin haris ya ce manzon Allah bai bar komi ba kun ga manzon Allah ya bar duniya kenan a hali na talauci sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya ta Aisha Allah shi kara mata yarda ta ce ma taraka rasulullahi dirhaman wala dinaran wala shatan wala ba'ira manzon Allah da ya bar duniya ba a samu ya bar sule ɗaya na azurfa ba ko sule ɗaya na zinari ko da akuya ko raƙumi in ji Aisha ta ce wala shai a manzon Allah bai bar komi ba wala ta ce wala ausa bi shay'in ko manzon Allah bai bar wasicin a ba wani wani sashi na dukiyansa ba dalili saboda yana cikin abubuwan da manzon Allah ya rika roƙon Allah a kai cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce Allahumma ahyini miskinan ya Allah ka raya ni rayuwa ta talaka wa amitni miskinan kuma ka kashe ni ka ɗauki raina wato irin yadda ake karɓar rai na talaka wahshurni fi zumratil masakin kuma a ranar kiyama ka tada ni a cikin ƙungiyar talakawa wannan yana cikin addu'o'in annabi Muhammad ka duba as-sahiha hadisi na 308 ibn hajar a cikin littafinsa at-talkhis yake cewa lam yas'al halal maskana allati yarji'u ma'anaha ila al da zaran an ce annabi yana addu'a Allah ya raya shi rayuwa irin ta talaka wani zai yi tunani kamar ko halin talaka ne annabi yake roƙon Allah ya bashi ba haka bane ba hali irin na talaka ba akwai hali wanda talakawa suke lizimta kamar hali na takaici na rayuwa ba irin wannan ne annabi yake roƙon Allah ya bashi ba wa innama ah, maskana allati yarji'u ma'anaha ilal ikhbati wa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya bashi rayuwa na talauci irin rayuwa na tawali'u domin kana samun tawali'u a tattare da talaka fiye da a ce an samu tawali'u nan a tattare da mai wadata to wannan tawali'u da rashin girman kai wanda ake samun sa a jikin talakawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya bashi kuma Allah ya amshi addu'ansa don haka yasa manzon Allah har ya bar duniya bai bar wani abin da za a gaje shi a kai ba ga kuma addu'ar da manzon Allah yakan yi yana cewa Allahumma ji'al rizqa ali Muhammadin fid dunya quta ya Allah ina roƙonka ka sa arziki na da dangi zuriyata don ya ce ali Muhammad iyali na kaf ina roƙonka arzikin da zaka bamu kar ya wuce abin da za a ci arzikin da zaka bamu ya tsaya kan abin da za a ci kawai akan haka ma ibn hajar ya ba da sharha kaduwa fathul bari a mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya ya ce ma'anar hadis ma'anar wannan hadisin annahu talabal kafafa annabi ya roƙi Allah ne ya bashi wadata wadata abin da ya ishi rayuwa ya ishi bukata Ah, abin da zai iya magance maka bukata na yau da kullum illa iyaka fa innal quta ma yaqutul badan wa yakuffu anil haja in aka ce Allah ka bani gwargwadon abin da zan ci ana nihin abin da zai rufe masa asiri na kowace rana abin da ya shafi bukatunsa na yau da kullum wa fi hadhihi hala salamatun min afatil ah, gina wal jami'an idan mutum ya roki Allah ya ba shi abinci gwargwadon biyan bukata kaga kenan yana roƙon Allah ya ba shi rayuwa matsakaiciya ita ba talauci matsananci ba sannan ba wadata mai kai mutum ga halaka ba akwai wasu abubuwa waɗanda suke zama khususiya ne ga annabawan Allah kamar yanda wannan sahabin ya ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai bar sule ɗaya na azurfa ba, bai bar sule ɗaya na zinare ba, bai bar bawa ba, bai bar baiwa ba, bai bar komi ba illa alfadarin nan sai kuma wannan gona da ya bari kadai, ita ma gonan tuni ya riga ya bar wasiya a kanta. To wannan hususiya ce ta annabawan Allah. Domin hadisai sun inganta daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, masu yawa. Sayyiduna Abubakar ya ruwaito hadisin. sayyiduna Umar ya ruwaito hadisin Az-Zubair bin al ya ruwaito hadisin Abdulrahman bin Auf ya ruwaito hadisin Talha bin Ubaidillah ya ruwaito hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas ya ruwaito hadisin sayyiduna Ali ya ruwaito hadisin Aisha ta ruwaito Abu Huraira ya ruwaito waɗannan sahabban gaba ɗayansu sun ba da labarin daga bakin annabi Muhammad. Kuma galibinsu annabi ya musu albishir da samun aljanna tun daga nan duniya. sayyidina abubakar sayyidina umar الزبير بن الأوام عبد الرحمن بن عوف طلحة بن عبيد الله سعد بن أبي وقاص سيدنا علي waɗannan dukkansu suna cikin waɗanda aka yi musu albishir da samun aljanna dukkansu sun faɗi maganan nan maganar tana sahihul bukhari hadisi na dubu uku da tis'in da uku da wurare da yawa sahihu muslim hadisi na dubu da ɗari bakwai da sittin da tara sunan abi dawud hadisi ne tara sunan Turmizi, hadisi ne goma. littattafan sunna masu yawa don haka hadisin hadisi ne mutawatiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu ma'asharal anbiya la nurafu ma taraknahu sadaka manzon Allah ya ce mu taron annabawa ba a gadan dukiyanmu duk abin da muka bashi sadaka ne in ji manzon Allah ba a gadon annabawa abinda annabawa suka bari sadaka ne a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ka duba albidaya wa nihaya na ibn kasir a mujallar na biyar shashi na 252 Hamad bin Ishaq ya bada labarin cewa yake cewa wallazi ja'at bihi riwayatu sahiha fi ma talabahu al-Abbas wa Fatima wa Ali wa azwajin nabi bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam Abbas babban annabi da Fatima ‘yar annabi sallallahu alaihi wasallam da Sayyiduna Ali da matan annabi sai ga sunan wajen Sayyiduna Abubakar a lokacin an naɗa Sayyiduna Abubakar shine halifa dukkansu sun zo ga Sayyiduna Abubakar suka ce suna buƙatan a ba su gado gadon su daga wajen dukiyar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shine halifa na al'ummar musulmai to shine ke nake jibintar al'amarin musulmai suka ce suna bukatan a basu nasu gado Fatima tana bukatan gado Abbas babban manzon Allah yana bukatan gado matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna bukatan gado hatta akhbarahum abubakarin sai sayyidina abubakar ya ce musu wal akabira min ashabi rasulillah da kuma manyan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga sayyidina Umar ga Zubair bin al-Awwam ga Abdurrahman bin Auf ga Talha bin Ubaidillah ga Sa'ad bin Abi Waqqas wanda kawun annabi ne <clears throat> sayyidina Abubakar yace musu ah ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace nahnu ma'asharal anbiya ila nurathu ma taraknahu sadaqa kun zo kuna neman gado shi ku annabi ya ce mana su fa annabawa ba a gadon su duk abin da suka mutu suka bari sadaka ne saduna abubakar ya ce shin wai ni kaɗai na ji wannan magana saduna umar ya ce ina nan manzon Allah ya faɗa azubair bin al ya ce naji maganar abdurrahman bin auf ya ce naji talha bin ubaidillah ya ce naji sa'ad bin abi waqas ya ce naji aisha ta ce wa matan annabi dama kahin ku tafi na gaya muku annabi ya faɗi wannan magana ya ce in ya mutu ba a gadonsa faqabilu bi bidhalika sai dukkan su suka karbi maganar sayyidina abubakar nan take suka karbi maganar sayyidina abubakar wa alimu anna al annahu al suka san cewa maganar dai gaskiya ce saboda maganar ba mutum ɗaya ne ya faɗe ta ba sahabban manzon Allah da dama sun faɗa su matan annabi dama kafin ma su je wajen sayyidina abubakar aisha ta gaya musu ta ce wallahi naji manzon Allah ya faɗa ya ce ba a gadon annabawan Allah duk abin da suka mutu suka bari sadaka ne sai ga magana ta tabbata walau lam yakun rasulullah zalika kana li abi bakr wa umar fihi al-hadd al-wafir bi mirasi aisha wa hafsa kada ku manta shi sayyidina abubakar da ya bada wannan labarin hadisin annabi din nan cewa annabawan Allah ba a gadon su ai yassa tana auren manzon Allah ko yassa Aisha tana auren annabi Muhammad yassa ta cikinsa tana auren manzon Allah sayyiduna Umar da ya bada labarin hadisin nan yace ya ji annabi ya ce annabawa fa ba a gadon su shi ma fa yarsa tana auren annabi Muhammad Hafsa to shin sayyiduna Abubakar zai hana Fatima saboda yar annabi ce to yarsa kuma fa yarsa ai tana da gado ita ma kamar yadda an yar annabi take da gadon annabi Hakanan kuma ita ma ‘yar Sayyidina Abubakar Aisha kenan tana da gadon annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallam a matsayin na matan shi, sannan ga Hafsa ‘yar Sayyidina Umar Itama tana da gadon eh, jikin annabi sallallahu Alaihi sallam amma duk da haka fa'asaru Amralahi wa amra rasulihi suka fifita su bi umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu Alaihi sallam wa mana'u Aisha ta wa Hafsa wa man siwa zalika. sayyidina abubakar ya ce to wajibi ne mu bi umarnin Allah da na manzon Allah mu kau da son zuciya don haka ya hana hatta yarsa bai bata wani yanki na gado ba ah, shi ne sai shi malamin yake cewa walau kana rasulun ah, rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraf da a ce annabi za a iya gadonsa to ai shi kansa sayyidina abubakar da ya samu wani yanki na gadon manzon Allah a dalilin yassa Aisha hakanan sayyidina Umar da shi ma ya samu a dalilin yassa Hafsa da wannan wani abin alfahari ne gare su amma duk da haka suka fifita su yi bayanin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan a ce sun bar gaskiya sun ɓoye uh, saboda kawai wasu su samu gadon annabi sallallahu alaihi wasallam akwai labarai da za ku riƙa ji cewa a lokacin da sayyidina abubakar ya hana fatima gado wai ta yi hushi wa Hajaratu siddiq hatta ma ta ta kaurace ma sayyidina abubakar har mutu wai ba sa magana wannan magana duk inda ka ji ta ƙarya ce duk inda ka ji magana an ce maka wai a lokacin da sayyidina abubakar ya ce wa fatima babu shakka annabi ya ce ba a gadon dukiyansa wai fatima ta yi fushi wallahi duk inda ka ga wannan labari ƙarya ne akwai littafin da wani malami ya rubuta musamman sunansa abatilun yajibu an tumha min tarikh ga wasu ƙarerraki waɗanda yake wajaba a shafe su ma daga littafan tarihi ya saka wannan magana a cikin waɗannan ƙarerrakin ga kuma bayanin da al-Imam nawawi ya kawo a cikin sharhu sahih Muslim ka duba juz'i na 12 shafi na 318 wannan magana tana kama hankali idan kai a yanzu an gaya maka cewa sayyidina abubakar ya kwace dukiyan fatima ya hana ta to da farko kai tunani in aka ce fatima za ta yi gado to kuma isa ma ai za ta yi gado ko sayyidina abubakar isa na auren manzon a lokacin da sayyidina abubakar ya gaya ma fatima yar annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata ga hadisin manzon Allah annabi ya ce annabawa fa ba a gadon su ya gaya wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya gaya ma abbas bafan manzon allah haka alkawi ya ce take yar annabi ta rungumi wannan hukuncin ta yarda da hadisin annabi muhammad nan take ta yarda sannan baki ɗaya sahabban annabi muhammad ba a samu wani mutum wanda ya yi suka game da wannan hadisin na manzon allah ba wa halan ma ballaga haditha a lokacin sayyidina abubakar ya isar mata da hadisin manzon allah wa bayyana laha ta'wila ya bayyana mata fassaran wannan hadisin tarakat ra'ayaha sai ita Fatima ta janye ra'ayinta dama ta zo tana da tunanin ai annabi mutum ne kamar kowa yadda ake gadon kowa shi ma za a gaje shi da tunanin ta kenan amma da ta iso sai sai na abubakar ya karanta da ita ga wani umarni daga bakin babanki annabi ya ce annabawa ba a gadon su duk abin da suka bari sadaka ne sai sai na abubakar nan take ce amma kulawa da iyalin annabi wannan hakki na ne tunda ni ne jama'a suka zaɓa a matsayin shugabansu ba zan taɓa bari barin kulawa da iyalin manzon Allah ba kuma ba zan rage hakkokin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bawa matansa da 'ya'yansa da dukkan danginsa ba don haka tarihi ya tabbatar da cewa sayyidina abubakar sai da yayi ƙari akan abin da ma manzon Allah yake na hidiman iyalinsa sai alqabi iyabu ya ce to bayan sayyidina abubakar ya rasu ثم لم يكن منها ولا من ذريتها بعد ذلك طلب ميراث babu tarihi da ya taɓa nuna cewa daga cikin ‘ya'yan Fatima akwai wani wanda ya taɓa yin ƙorafi ya nemi a bashi wannan gadon na annabi sallallahu alaihi wasallam sai dina abubakar da ya rasu bayan rasuwan sai abubakar sai aka naɗa sai umar da sai umar ya hau halifa shi ma dai ya tabbatar da wannan hukuncin kamar yadda yake bayan sai umar ya rasu sai usman ya hau halifa ya tabbatar da wannan hukunci a yanda yake summa waliya ali bayan sayyidina usman ya rasu wa ya zama halifa jama'a sayyidina ali to idan da an yi musu murdiya yanzu mulkin ya dawo hannunsu alqabi iyad ya ce falam ya'dil biha amma fa'alahu abu Bakr wa umar radiyallahu anhum har sayyidina Ali ya bar duniya bai canza wannan hukuncin da Abu Abubakar yayi ba bai canza hukuncin da sayyidina Umar yayi ba bare wanda sayyidina Usman yayi kaga ya tabbatar da cewa abin nan da suka yi ya yarda da shi da a ce abin nan da suka yi murdiya ne lokacin da ya hau halifa ya kamata ya gaya ma duniya ya ce to zamanin sayyidina abubakar ya yi murdiya ya kamata a ba ma zuriyar annabi gadon su amma sai ya hana su yanzu da ke na zama halifa na gyara wannan murdiyan don haka dole ne a ba ma zuriyar manzon Allah hakkin su sayyidina ali da ya hau halifanci sai ya tabbatar da abin nan da aka hukunta bisa dogaro da hadisin manzon Allah jama'a akwai hikima don wani zai yi tambaya me yasa su annabawa aka ce kar a gaje su akwai hikima ka duba kasa'isin nabi littafin ibnul Mulakin, wanda ya rasu hijira na da shekara 804 yanzu shekarunsa 623 da mutuwa da Allah ya ce kowa za a gaje shi banda annabawa akwai hikima ya ce hikima na farko li Allah ya tamanna qaribuhum mautahum li yarithahum fayuhlika bizalika domin kada wani dan uwansu ya rika fatan ina ma sun mutu dan ya gaje su shi yasa Allah ya ce to annabawa gaba ɗaya ma ba a gada su wato da Allah ya bar hukunci cewa annabawa ma za a gaje su cikin ƴaƴansu za a iya samun wani wanda zai rika fata ina ma ubansa ya mutu ko ku kusanta da sarakuna da manyan mutane har yanzu kana ganin irin wannan wanda ɗaya yake fatan ubansa ya mutu don ya hau sarauta to nan take Allah ya yi maganin wannan saboda ɗabi'a ta ɗan adam sai Allah ya ce to su annabawa ba a gadon su kaga an kashe wannan wutan don haka kada ma ka zanda tunani in babanka ya mutu maza ka gaje shi sai aka hana ma annabawan su tara ma wani abu na dukiya don haka ya zama cikin addu'an annabawan Allah su ma bar duniyan ba su da dukiyan kamar addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bare ma wani ɗansu ya rika kwadayin duniya na farko kenan wanda ita ce hikima kuma da zaran ka yi amfani da hankalinka zaka gane lallai daidai ne da aka ce kada a gaji annabawa na biyu malamin nan ya ce li'alla yanzura nasu anhum wa yadhunnuna fihim ragabatu fi dunya wa jam'uha liwarisihim saboda kada mutane su rika duba annabawa suna ganin cewa annabawa duniya ce a gabansu don haka suna kokarin tattara duniya shi yasa manzon Allah ma yake ta addu'a Allah dai ya sa uh, rayuwarsa baki ɗaya ta zan rayuwa irin ta talaka uh, har kuma Allah ya amshi addu'ansa har dai mutuwar manzon Allah bai marma dukiyan ba kaga idan kana tunanin annabawa mutane ne waɗanda duniya take gabansu sai ka karanta tarihi sai ka ga ai da suka mutu ma ba su bar komi ba kaga wannan ya ishe ka tunani ka gane ashe dai annabawan nan shiriyar al'umma ce a zuciyarsu ba wai kokarin tara duniya ba don haka yasa Allah ya ce in sun mutu ma kar a gaje su yace na uku li Allah yuftina babu lazina aslamu wa taba'uhum bi dhannihim fihim ar-ragabatu wal jam'u liwarasihim eh, eh, ah, saboda kada waɗanda suka zo musulunta domin da zaran annabi ya tashi wa'azi eh, mutane duba rayuwarsa suke yi shin wannan wa'azi da yake yi yana yin wa'azin nan ne don ya samu shugabanci ko ku a'a yana wa'azin nan ne don ya tattara wani abu na duniya ya samu dukiya to sai ya zamanto babu ɗaya shi annabin sai aka gan shi a cikin talauci sannan kuma bayi kauna shugabancin kaga wannan zai kwantar da hankalin wanda yake kokarin musulunta domin da zaran kana wa'azi shi mutumin da yake sauraron wa'azinka yana auna wa'azin da rayuwarka to annabawa ana auna wa'azinsu da rayuwarsu don haka suke kokarin su daidaita tunanin mabiyansu lokacin da ya taho yana maka wa'azi yana kokarin ya gyara zuciyarka ka kalle shi da kyakkyawar kyakkyawan kallo sannan kai masa kyakkyawan fahimta to da zarar mutane sun gane annabawa babu tunanin duniya a zuciyansu sun fahimci kenan lallai annabawa nan shiriyar Allah ce a zuciyansu ba wai kokarin tara duniya ba shi yasa cikin hikimar Allah aka ce to su annabawa kada a gaje su akwai malamai da suke ganin cewa ba duka annabawa ne aka ce kar a gaje su ba misalin su shine Al-Hasan Al-Basri annabi Muhammad ne kadai aka ce kar a gaje shi amma annabawa da dama an samu hujjar cewa su an gaje su misalinsu shi shine labarin annabi Zakariya wanda Allah ya bamu a farkon suratu Maryam yace kaf haya ayn kaf haya ayn ذكر رحمة ربك عبده زكريا الله تبارك وتعالى يتي ذكر رحمة ربك عبده زكريا kamar wata kira'a zakara wato Allah zai ambaci labarin rahamar da Ubangijinka ya bawansa ne annabi zakariya a cikin wannan sura me yace a gaba إذ نادى ربه نداء خفيا إذ نادى ربه على لوكتين النبي زكريا يروكي أبنجيجنسا يكرا أبنجيجنسا نداء خفيا كرا أبوي ya roki Allah ya yi addu'a, addu'an nan sai ya ɓoye ta, a ƙarƙashin wannan ayan, Shekul Islam Ibn Taimiyya ya bayyana cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta sashin yin addu'a abinda aka so musulmi ya yi in dai zai roki Allah wata bukata shine ya bi salon annabi zakariya alaihi salam izna da rabbahu nida'an khafiya ka duba majmu'u fatawa a mujallar na goma sha biyar shafi na sha tara ya kawo fa'idoji da yawa waɗanda suke karkashin wannan ayan akwai bambanci a tsakanin mutumin da yake addu'a a ɓoye da wanda yake ɗaga muryarsa kowa na ji addu'an da Allah ya yaba ma annabi zakariya a kanta a cikin wannan ayan ya ce addu'a ce wadda ya ɓoye ta shekul islam ya bayyana fa'idoji da dama na farko ya ce li'annahu a'zamu imanan li'anna sahibahu ya alamu anna Allah ya sama du'a alkhafi duk mutumin da yake ɓoye addu'ansa yana nuna cewa ya yarda kenan Allah yana jin addu'an da aka ɓoye don haka ya fi ƙarfafa imanin mutum e wato yi addu'a a boye ya fi nuna cewa imaninka yana da girma alama ce da take nuna ka yarda da cewa Allah yana jin addu'an bawa ko da a boye yayi ta yace na biyu innahu a'zamu fil adabi wat ta'zim in ka yi addu'a a boye baka daga muryarka ba wannan ya fi nuna cewa kana da ladabi kuma kana girmama Allah da wanda yake kururuwa yana daga murya da wanda ya ɓoye muryarsa lokacin addu'a ba ɗaya suke ba ta wajen ladabi da girmama Allah mutumin da ya ɓoye muryarsa a lokacin addu'a ya fi girmama Ubangiji kuma ya fi nuna ladabi. Fa'iza kana ya sama addu'a alkhafiya fala ya liku bil adabi baina ya dahi illa habbu sauti bihi kamar misali kai ne za ka yi magana da sarki. Da ka zo za ka yi magana da sarki sai ka ce kana bukatan sarki ya baka dama ku keɓe. Sai sarki ya baka dama sai kuka keɓe sai ka gaya masa magana nan daga kai sai shi ga ka. shi kuma wancan da ya zo yana da bukata ga sarki sai ya ɗaga muryarsa a cikin jama'a ya ce ranka ya daɗe ga bukata ta a gare ka tsakanin mutane biyu ɗin nan waye fi ladabi wanda ya keɓe da kai shi ya fi ladabi don haka alama ce ta ladabi da girmama Allah mutum ya keɓe bi ma'ana ya sassauta muryarsa ta wajen bayyana bukatarsa ga Allah madaukaki Shekul Islam ya ce na uku innahu ablagu fi tabarru'i wal khushu'i alladhi huwa ruhul du'a ainihi ita addu'a ruhinta addu'a tana da rai bi ma'ana ranta in an ce rai ana nufin wato tsantsan ita kanta addu'a don in aka rasa wannan to an rasa ladabi na addu'a wanda a dalilin haka Allah ba zai amshi addu'anka ba ba za ka samu biyan bukata ba shine a samu tawali'u matukar addu'a babu tawali'u a ciki to wannan addu'a ba ta da rai kenan matacciya ce don haka baka da samun ijaba a kanta to tawali'u ya fi samuwa ga mutumin da ya kaskanta muryarsa wanda ya ɓoye bukatunsa ga Allah madaukake na hudu shekul islam ya ce innahu ablagu fil ikhlas sannan ɓoye murya a lokacin yin addu'a ga Allah ya fi nuna ikhlasi ya fi nuna tsarkakan zuciya babu riya a ciki mutumin da yake bayyana addu'ansa ya fi samun kasadan shiga haɗarin riya akan mutumin da zai ɓoye murya sai roki Allah maɗaukaki shekul islam ya ce na shida in na ala qurbi sahibihi lil qarib idan ka sassauta muryarka a lokacin mika bukatar ka ga Allah to kana nuna cewa ka yadda da cewa Allah da kake roƙo yana kusa da kai kenan in ka daga murya kamar baka yadda Allah yana kusa da kai bane la mas'alata nida'il ba'id lil ba'id ba wai kamar yadda na nesa yake kiran na nesa ba sai ka sassauta muryarka kai ƙasa ƙasa da muryarka don ka yarda da cewa Allah da kake roƙo ai yana kusa da kai wali hada asna ala zakariya shekul islam yace don haka yasa Allah ya yabo ga annabinsa annabi zakariya bi kaulihi yace iznada da nida'an khafiya a lokacin da annabi zakariya ya kirayi bawan ubangijinsa wato ya kira ubangijinsa ya roke shi wata bukata roƙon nan sai ya ɓoye ya ɓoye bukatun nasa nida'an khafiya ya roke shi a boye falamma stahdara alqalbu قرب الله wa jalla wa annahu aqrabu من كل kulli karibin akhfa ما ma amkanahu a lokacin da annabi zakariya ya tabbatar da cewa Allah yana kusa da shi ya ma fi kusa da shi fiye da kowa sannan kuma Allah madaukaki yana tare da shi ya san halin da yake ciki don haka sai ya yi kokarin boye bukatarsa a shekul islam ya bayyana amfanin da ake samu idan an ɓoye addu'a da kuma zikiri domin da addu'a da zikiri hukuncin su ɗaya ne a karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda ba a son a ɗaga murya ta wajen addu'a haka na kuma ba a son a ɗaga murya ta wajen zikiri babu bambanci a sunnar manzon Allah ka duba majmu'u fatawa a mujallar na goma sha biyar shafi na goma sha tara da ya wato Allah maɗaukaki ya gaya mana cewa annabi zakariya ya roƙi ubangijinsa ya ɓoye muryarsa ya sassauta muryarsa me ya ce ƙala rabbi قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ولم أكن بدعائك رب شقيا قال ربي النبي زكريا يا أبنجي إني وهن العظم مني للي كشينا يا يروني أينزو صوفا تاكامني واشتعل الرأس شيبا kaina kuma ya kyalla da furfura ko ina furfura ya kama suman kaina ko ina gashi na yayi furfura wato tsufa dai ta same shi to kuma gashi bani da da walam akun bi du'aika rabbi shaqiya sannan ban kasance wato mara sa'a ba mara rabo ba ta sashin addu'a gare ka duk sa'ilin da na roke ka bukata ta kana biya mun bukatu ya Allah to a wannan hali da nake ciki ma ban ɗebe tsammani ba bisa ga wannan dalili yasa malamai suke cewa ko da ka tsufa baka samu haihuwa ba in ka kyautata zuciyarka ka mai da al'amarin ga Allah babu mamaki Allah Ta tabaraka Allah zai amsa addu'anka ya kuma baka haihuwa domin ga annabi zakariya ya nuna cewa duk da dai halinsa na tsufa ga furfura amma bai ɗaya bai tsammani rahamar Allah maɗaukaki ba walam akun bi du'a'ika shaqiya ban kasance shaqiyi ba ta sashin addu'anka ya Allah ban kasance mai tunanin bani da sa'a ba sai ce to ga wata bukata ce bukatar وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب من لدنك وليا النبي زكريا يتي وإني خفت الموالي bukatattawa ya Allah ina jin tsoron ‘yan uwana makusanta na min wara'i a bayan mutuwata, ina jin tsoro bayan mutuwata game da ‘yan uwana. wa kana ci akiran wato ina tsoro domin ba ni da ɗa wanda zai zai dauke zai kula min da dukiya ga matana kuma la talidu ba ta haihuwa ita mata tsufa fa habli min ladunka waliya don haka ina son ka yi min kyauta ka bani majibinci ka bani ɗa daga wajenka ya Allah wannan dan me zai yi يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يرثني don haka ina son ka bani da zai gaje ni wa yarithu min ali yaquba al-hasan yace to tunda har yace yana bukatan Allah ya bashi da wanda zai gaje shi wannan ya nuna cewa ba duka annabawa bane aka haramta gadon su annabi zakariya kenan an gaje shi to amma malaman sunna ba su sallame mishi ba galibin malamai suka ce a'a ai annabi zakariya addu'an da yayi Allah ya bashi da da zai gaje shi ba gadon dukiya bane me yasa saboda yace ya risu ni ya gaje ni wa ya risu min ali yaquba ya gaji kuma zuriyan annabi yaqub ya za a yi mutum ɗaya ya gaji babansa kuma ya gaji wasu kaga kenan annabci ake nufi waje alhu rabbi rabiya annabi zakariya ya ce ya Allah ka saka wannan yaro da zaka bani ya zamanto yardaje a wajenka don haka hujja a nan game da cewa annabi zakariya ma addu'an da ya yi ba wai don ya samu ɗan da zai gaje shi ta sashin dukiya ba na farko ya ce ya risu ni wa ya risu min ali ko? ina roƙonka ya Allah ka bani ɗa da zai gaje ni ya gaji kuma zuriyan annabi ko? babu ɗan da zai gaji mahaifinsa ya gaji kuma wasu a ka'ida ta musulunci tun da har ya ce ga bukatarsa wannan yana nuna cewa annabci yake nufi ba wai dukiya ba bare kuma hadisi ya tabbata a sahihu muslim hadisi na 2376 annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana zakariya na jaran? annabi zakariya kafinta ne hadisi ya inganta daga manzon Allah abinda manzon Allah yake nufi annabi zakariya mutum ne mai sana'ar hannunsa babu wani hadisi da ya tabbata cewa annabi zakariya ya yi dukiya kafin ya mutu bare har ya rika jin tsoron in ya mutu ba zai samu wanda zai kula mai da dukiyan ba sannan tunanin annabawa shine shiriyar al'umma ba wai dukiya ba bisa ga wannan hujja malamai ba su karɓan ma Alhassan hasan fahimta sa kan wannan fasara ba ga kuma kisa da Allah ya bayar na Annabi Dawudu alaihi salam a suratun namli ita ma wannan kisar Alhassan hasan yana kafa hujja da ita ولقد آتينا ilma. وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان ilma. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الله يتي ولقد آتينا داود وسليمان علما حقيقة من بام النبي داود دا النبي سليمان علمي من باسو علمي وقال كما سكتي الحمد لله وديتا تبتغى الله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين godiya ta tabbata ga Allah wanda ya fifita mu akan mafi yawan bayansa masu imani wato da yawa cikin bayansa Allah madaukaki ya fifita mu akan su <clears throat> sai Allah ya ce wa warisa Sulaimanu Dawuda warisa Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nas ulimna mantaqa wa utina min kulli shay' إن هذا لهو الفضل المبين وورث سليمان داود النبي سليمان يقع جبا بنسى النبي داود وتوانا إتشي فجر الحسن البصري الله يتقنسى Nabi Suleiman ya gaji babansa, don haka ashe akwai annabawan da aka yi gadon kamar yadda annabi Zakariya ya samu mai gado shi ne annabi Yahaya ɗansa ko? Ya roƙi Allah ya ba shi da ya ritu ni wa ya ritu min Ali Yaqub sannan ga annabi Suleiman Allah madaukaki ya bamu labarin cewa ya gaji babansa annabi da ashe kenan akwai annabawan da aka gaje su don haka cewa ba a gadon annabawa kususiya ce ga annabi Muhammad kadai banda sauran annabawa to sai dai kuma hadisin ba haka ya tabbatar ba hadisin ya inganta yana sahihul bukhari sahihu muslim sunan abi dawud sunan tirmizi littafan sunna da annabi cewa yayi nahnu ma'asharal anbiya la nurafu mu annabawa manzon Allah bai ce ni kadai ba yace mu annabawa ba a gadon mu in muka bar dukiya mu bar ta sadaka annabi Suleiman ya gaji babansa annabi Dawud wa kala yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane ullimna mantiqat tayri an karantar da mu gane maganan tsuntsaye an ba mu wata ni'ima an ba mu wani nau'in ilimi muna gane maganganun tsuntsaye wato magana tsuntsaye wa utina min kulli shay'in an ba mu daga dukkan wata ni'ima an mana kyauta inna hadha lahu al-fadlul mubin lalle kuwa wannan ita ce falala mabayyaniya a takaice ibnul mulaqqin in ka duba littafin sa khasa'isun nabi shafi na 99 yace wa sawabul ladhi alaihi jami'ul ulama gaskiyar da dukkan malaman sunna suke kanta a tarihin musulunci gaskiyar ita ce al'anbiya ulayu rasuna annabawa ba a gadon su kaf annabawan Allah ba wai annabi Muhammad kaɗai ba don haka da Allah ya magana cewa an wajabta wasiya shi Allah maɗaukaki da kansa ya faɗa mana waye aka wajabta masa rubuta wasiyan nan in taraka khaira wanda ya bar alheri mutumin da ya bar dukiya shine wanda aka wajabta masa yin wasiya banda mutumin da bai bar dukiya ba Allah shi samu gani abu na hudu da Allah yake karantar da mu a cikin ita wannan aya ta suratul bakara daidai ne a yi wasiya ga iyaye a farkon musulunci kenan kamar yadda al'imamu tabari ya ba da labari na 2176 wani tabi'i da ake kiransa tawus ya ce kanatil wasiyatu kablal mirasi kafin Allah ya saukar da ayar wajabta rabon gado farko wajibi ne mutum ya bar wasiya ga iyayensa wal aqrabina da 'yan uwansa falamma nazala almirasu lokacin da Allah ya saukar da aya yana wajabta rabon gado na saka mirasu man yarisu wa baqiya man la yarisu sai ayan nan ta gado ta shafe wanda yake da damar wato zai zai yi gado shi ba a masa wasiya amma wanda ba shi da gado shi kuma ana yi masa wasiya don haka idan iyayen mutum ba musulmai bane kaga ba su da gado kenan daidai ne a bar musu wasiya a lokacin da mutum ya kusa mutuwa sai ya bar wasiya ya ce bayan na mutu iyaye na dinnan tunda ba su da gado na a ba su wani yanki na dukiya na wannan bai saba karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi manzon Allah ya tabbatar da cewa mai rabo a gado ba a masa wasiya wannan ya faɗe shi a hajjinsa na bankwana ya samu hadisai masu yawa ka duba irwa'ul galil hadisi na 655 yana sahihul jami hadisi na 7570 hadisin jabir bin abdullahi al-ansari yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 1722 hadisin amr bin kharija yace inna nabiyya khatabahum ala rahilatihi annabi sallallahu alaihi wa wasallam yayi musu huduba yana kan abin hawansa yayi masahabbansa huduba yace inna allaha qad kasama likulli insanin nasibahu min al-mirath Allah ya yi rabon kowane ɗan adam ga irin abin da zai samu na gado fala ya juzu liwarisin wasiyatun don haka ba daidai ba ne a yi wasiyya ga wanda zai yi gado wato haramun ne ka bar wasiyya a ba ma wani yaro ko wani cikin magadanka wani sashi na dukiyanka tunda tuntuni Allah ya riga ya faɗi ga rabon da zai samu Allah ya saukar da aya ta gado ta suratul nisa'i lil rijali nasibun mimma taraka al walidani lil nasibun mimma taraka al walidani wa la tarabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان ولقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا الله تبارك وتعالى يجي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون maza suna samu daga abin da iyayensu da ƴan uwansu suka mutu suka bari walin nisa'i nasibun mata ma suna samun rabo min mimma tarakal walidani wal aqrabuna daga abin da iyayensu suka mutu suka bari wal aqrabuna da dangi min ma kalla min komai kankancin sa auka sura kuma komai yawansa nasiban mafruda wannan rabo ne wanda Allah ya riga ya yanke da kansa ba daidai ba ne a ce an kira gado domin Allah maɗaukaki ya wajabta shi a kan musulmai wannan yana cikin kuskuren da mutane suke yi an yi mutuwa a ce kar a raba gado in an raba gado an raba zumunci ai kin raba gadon shine raba zumuncin domin idan kuka ki raba gadon kuka ce a bar gidan wai gidan ya zama eh, na zuriyan mutumin da ya mutu to a kwana a tashi kai in ka zo ka ware wani ɗaki za ka ɗan gyara ka zauna sai ce kun ga fawa ne yana fenti anya lafiya yana so ya kwace gidan nan komai daɗewa sai an sami fitina ta tare da wannan gado. don haka bin dokan Allah shi ya fi dacewa akwai wani abu kuma wanda Allah maɗaukaki ya shar'anta shi wanda ba ma kulawa da shi kun ga duk mutumin da ya mutu ‘yan uwansa kashi uku ne kashi na farko Allah ya riga ya hukunta ga gadon da za su samu daga jikinsa kamar misali matansa ga gadon da za a bata ɗansa ga gadon da za a bashi iyayensa ga abin da za a basu to tun da akwai ɗa ƙaninsa da wansa ba za su yi gado ba haka nan babbansa da kawunsa ba za su yi gado ba to su waɗannan su ne Allah ya wajabta ya rubuta musu wasiya kafin ya mutu sai ya ce to baffana da kawuna kashi na biyu kenan waɗancan dama kashi na farko tuni suna da gado ba sai ka rubuta ba in dai ka mutu garaban da ɗanka zai samu ga da matanka za ta samu garaban da iyayenka za su samu waɗannan ba mai hana su gadon ka to amma waɗancan da dama ba za su gaje ka ba a dalilin samun ‘ya'yanka Eh, ka mutu kana da ‘ya'ya, kawunnan ka ba za su yi gado ba, bafannin ka ba za su yi gado ba sai Allah ya ce to ya wajabta maka ka rubuta wasiya, kafin ka mutu sai ka ce to da kawuna da babbana da kaza na bar wasiya a ba su kaza na dukiya na. To duk da haka akwai ‘yan uwanka kuma da ba za su samu gado ba. Misali waɗanda suka haɗa dangantaka da kai in mata kakanni ko ‘ya'yan kawunnan ka ko ‘ya'yan baffannin ka, waɗanda baka bar wasiya akan su ba wannan su ne kashi na uku. Sai a zo rabon gado suna zazzaune a raba a tashi ba a ba su komai ba wannan ya saba karantarwa musulunci su ne kashi na uku waɗanda Allah bai musu rabo ba ba sa cikin magada sannan kuma ba sa cikin waɗanda aka bar musu wasiya Allah ya mana bayanin su a suratul nisa ya ce wa idza hadara al qismata wa idza hadara al qismata ulul qurba wal وقولوا لهم قولا معروفا الله يتي وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين idan makusantanka suka halarci wajen da ake raba gadon da marayu da talakawa aka samu su dai sun zo inda ake raban gado farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa sai ku ba su arziki daga wannan dukiya ku gaya musu kalma mai daɗi in ka duba sahihul bukhari hadisi na dubu hudu da dari bakwai ah, da dari biyar da saba'in da shida hadisan abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce inna nasan yaz'umuna anna hadhihi al-ayata nusikhat akwai mutanen da suke riya cewa ita wannan aya an shafe hukuncinta kuma ba gaskiya bane yace wala wallahi ma nusikhat ba a shafe aikin wannan ayan ba tana nan tana aiki lakinnahu mimma tahawana bihin nasu ayan nan tana cikin ayoyin da mutane suka yi sakaci ta wajen aiki da umarnin Allah a cikinta huma waliyani walin yarisu dama kai majibantanka kashi biyu ne akwai waɗanda suke da rabo a gadonka fa ka lazi yarisu yurzaqu wa yaksu a wannan an bashi nashi rabo an bashi an tufata shi an bashi arziki wa walin laysa warisin sannan cikin yan uwanka akwai wanda kuma bashi da gado shine a wata riwaya yake cewa fa in kana fil mali taqsirun ituzira ilayhi in ya zama dukiyar ba ta da yawa magada an raba musu kowa ya samu nashi sai ya zama dukiyar ba za ta kai da za a ɗiba a san ma ƴan uwa da suke gurin ba shine sai Allah ya ce to wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu kalma mai daɗi to ko sauran ƴan uwa Allah ya riga ya raba gado wani da wani suke da dama a ba su daga sashin dukiyar wannan mamaci to dukiyar ba ta da yawa don haka ku yi hakuri sai a ba su hakuri kaga za su tashi hankalinsu a kwance amma mutum ne ya mutu yana da dukiya wani ma zaka samu miliyoyi an taho raba gado an kirawo baffanni da kawunnai da 'ya'yan 'yan uwa duk sun zo aka gama raba gado aka ce mata ga naki ɗa ga naki mahaifi ga naka ya tuma ga na shi aka ce to kai babban tashi ka tafi kawun tashi ka tafi kowa ya tashi ba ko kwabo akalla da ya sa tashi da ɓacin rai ko kaga ba kyauta ba alhali ku ga abin da Allah ya ce idan aka samu ƴan uwa sun halarci wajen raba gado su ma a basu sai zama da aka zo za a yi raban gadon nan sai ka ce to kafin ka raba kai mai raba gado sai ka ce ga hukuncin Allah kashi biyu na farko Allah ya riga ya raba gado wannan mutumin ya mutu ya bar ‘ya'ya ya bar iyaye ya bar kuma mata don haka waɗannan su ne kaɗai magadansa da iyayen nan da ‘ya'yansa da matansa to amma kai kawunsa fa gashi ka zo baffansa ya zo to dama ya bar wasiya ga takarda nan sai aka karanta ya ce a baku kaza daga dukiyanku kaga zai tashi da jin daɗi to akwai kuma ‘ya'yansa ‘ya'yan kawun da ‘ya'yan bafanni, da ‘ya'yan dangi waɗanda sun zo gurin to ku kuma ba ku cikin waɗanda aka rubuta cewa za ku yi gado ba ku cikin waɗanda aka bar wasiya za a ba ku to don haka ku ma dai ga wani abu sai aka babba sannan aka yi rabon gado kaga kowa ya tashi abunin da daɗin rai haka Allah madaukaki ya shar'anta yadda ake rabon gado a tsari mai adalci mai kwantar da hankalin yan uwa baki ɗaya Allah shi sa mu gane karanta mana aya ta 181 faman badalahu faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa ma ithmuhu 'ala alladhina yubaddiluna hmm. inna allaha sami'un 'alim na'am kafin nan mun ce abubuwa biyar ne Allah ya karantar da mu a ita waccan ayar ta gabata na biyar wato shine Allah madaukaki ah, ya tabbatar mana babu wanda ke kulawa da wannan wasiya sai mai tsoronsa shi yasa a ƙarshen ayin yace hakkan alal mutaqin hakki ne ga masu kiyaye dokokin Allah in kaga mutum ya iya rubuta wasiya yace bayan mutuwa ta a ba ma dan uwana kaza daga dukiyana to wannan ya samu wata shaida ta Allah cewa yana cikin masu tsoron shi Allah shi samu iya don haka wannan wata sadaka ce da Allah ya mana mu musulmai kamar yadda annabi ya faɗa da kansa hadisin Khalid bin Ubaid as-salami yana cikin irwaul galil hadisi na 1641 annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha a'taakum sulusa amwalikum inda wafatikum Allah ya muku kyauta ku musulmai kashi ɗaya cikin dukiyanku ya muku kyautansa kafin ku mutu wato a lokacin da ka kusa mutuwa to Allah ya maka wani kyauta ya baka wata dama da za ka iya makanka tanadin lada a kiyama ka zo mutuwa dama in ka mutu dole dukiyan za ta tafanin wani to Allah ya baka ya baka dama dukiyan nan ya kasa ta kashi uku ya ce ya baka kashi ɗaya kyautan kai sadaka da ita kafin ka mutun nan ga wata dama ka yi sadaka da kashi ɗaya cikin uku na dukiyanka kashi biyu cikin uku wannan ka bar masa ya riga ya raba ta akwai masu mallakan wannan su ne magadanka kaga annabi ya ce Allah ya mana kyautan kashi ɗaya cikin dukiyanmu kafin mutuwanmu ziyadatan fi amalikum sai annabi ya ce wannan wani ƙari ne cikin ladan ayyukan da za mu samu a kiyama gab da mutuwanka to an baka wata dama abin nufi shine wasiyar da zaka bari matukar bai wuce one tat na dukiyanka ba bai saba sunnar annabi Muhammad ba ka'idar kenan an baka damar ka bar wasiya kashi ɗaya cikin uku na dukiyanka misali idan dukiyarka kaf miliyan uku ce to Allah ya baka dama miliyan ɗayan nan ka ware ka bar wasiya a gina masallaci da dubu ɗari a gina makaranta da dubu ɗari a ba ma kawuna dubu ɗari a ba ma bafana dubu ɗari a ba ma makwabcina dubu ɗari a ba wa lebura na dubu ɗari a ba wa direba na dubu ɗari kaga ka bar wannan bayan ka mutu kafin a raba gado babu alkalin duniya da ya isa ya kankara wannan wasiya da ka bari sai a ware miliyan ɗayan nan bai saba wa sunnar manzon Allah ba don bai wuce kashi ɗaya cikin ukun ba sai a ware wannan miliyan ɗaya duk abin nan da ka faɗa sai a karkasa dukiyan nan yadda dai ka bayyana ɗin to wannan aya da muka karanta Allah ya ce faman baddalahu ba da ma sami'ahu wanda ya canza wasiya a bayan ya ji wanda a dalilin haka malamai suka ce ashe ji yana ɗaya daga cikin hujjoji na kafa shaida na wasiya idan ka bar wasiya sai ka kira wani ka gaya masa ba, bai rubuta bai sa hannu a takardan ba a matsayin ya shaida gaya masa kawai kai shi ma ya isa hujja mutum ne bayan ya mutu sai aka nemo takardan wasiya da aka samo takardan wasiyan shi wanda ya shaida sai ya canza wasiyan domin yana faruwa akwai da yawa waɗanda suke canza wasiya sai Allah ya ce kai canza wasiyan nan da aka yi bai shafe ka ba fa inna ma ismuhu alal ladina yubaddilunahu wato zunubin yana kan wanda ya canza Ah, wanda abin da abin da za a ce shine fa inna ma ismuhu alaihi wato zunubin dai yana kan shi wanda ya canza wasiya abin da Allah yake nufi kai kafin ka mutu dukiyarka miliyan uku ka ɗauki miliyan ɗaya ka yi sadaka da ita a bawa kawunka a bawa babbanka a bawa direbanka a gina masallaci a gina makaranta ai kaza kaga yi nufin alheri ko wanda zaka samu lada a kai na miliyan guda bayan ka mutu amma da ka mutu shi wancan da ka bari a matsayin shaida da ya ga cewa za a ɗauki miliyan ɗaya cikin uku sai ya haɗa baki da ‘ya'yanka cewa a ah, in an ɗauke miliyan ɗaya ai rabonsu zai ragu don haka a soke wancan wasiyar a ɓoye takardan ko a ƙona ta makar wani ya ganta kaga in an zo raba gado alkali kawai zai ga dukiya ne miliyan uku ba wasiya ko shine Allah ya ce to karka damu shi wanda ya ɓoye wasiyar kan nan bai cutar da kai ba a lahira Allah zai rubuta maka ladan ka bar wasiyar miliyan ɗaya fa inna ma ismuhu alal ladina yubaddilunahu inna allaha sami'un alim Allah mai jin abin da aka yi ne kuma masanin halin da aka shiga menene aya ta gaba faman khafa faman khafa min musin janafan sannan Allah ya ce faman khafa min musin janafan to wanda kuma ya ji tsoron cewa wanda ya bar wasiyan nan wato ya yi wani kuskure a wajen rubuta wasiyan imma da gangan ko a kuskure janafan a halin kuskure au isman ko a halin ganganci domin ta wajen rubuta wasiya ana iya kuskure kuskuren nan kuma yana zuwa ta hanya biyu wani da gangan zai yi wani kuma a halin kuskure ne rashin sani ya sa ya haka kai da ka zo rubuta wasiya kuɗinka duka miliyan uku ne misali sai ka ce ka bar wasiya ta miliyan biyu to kaga yi kuskure me yasa saboda wasiyarka ta kauce ma ka'idar da annabi Muhammad ya yi ka'idar musulunci ita ce in za ka bar wasiya kada ta wuce wantad na dukiyarka to sai ya zamanto dukiyar ka bar wasiya a ware kashi biyu cikin uku a maimakon kashi ɗaya cikin uku don haka an samu kuskure ko to in ma a halin kuskure ne ko kuma a halin ganganci kai da ka ɗauki wannan wasiya a lokacin da aka zo rabon gado da ka ga wannan takarda sai ka gyara ka gyara maimakon miliyan biyu za a bama waɗanda ka bar wasiya kai sai ka ce a basu miliyan ɗaya kaga ka dawo da shi daidai da sunnar annabi muhammad ko gyaran nan da ka yi Allah ya ce fala isma alaihi babu zunubi a kanka don me ka gyara abu ne ya dawo daidai kan gaskiya ko kuma misali a cikin takardan na wasiya da mutumin ya bari sai ka ga an rubuta daga cikin abubuwan da za a yi a gina hotel ko gidan giya ko wani abu gidan rawa daga cikin waɗanda abubuwa sai ka fahimci akwai waɗanda suka saba ma sunnar manzon Allah sai ka soke wannan abin baka yadda ma magada sun gani ba kaga kayi gyara ne ko abin nan da kai baka yi laifi ba inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai ne ah, sai mu dakata haka shi aya ah, lokaci ya kawo mu kuma mun taho karshe inda aya ta zo karshen bayani akan wasiya Allah shi ba mu ladan karatun da muka yi Allah gafarta mana kuskure da yako ko ci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kimanin ina son muna son ai mana bayani ga wani hukuncin da gwamnati ke son ta kawo cewa duk wanda zai je aikin hajji sai yi masa allurar folio to idan haka din ya kasance mutum zai iya barin aikin hajji saboda kai masa folio ko ko zai iya kokari ya je yi masa don saboda allura in hakan ya auku sai musulmai su haɗa kansu su yi faɗa da wannan hukuncin hmm. tambaya ta biyu yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam ne hukuncin wanda yake tuka mota sai ya banke wasu mutane mutum biyu da suke kan mashin kuma sai suka suka rasu gaba daya to bayan ya da kuskure banki su din a cikin dare ne to bayan ya zo an yafe da su in zai kafara zai kafara na kwana sittin ne na mutum ɗaya ko zai duka nasu ne mutum biyu ya kashe biyu zai kafara duba al-mughni na goma sha ɗaya shafi na ɗari shida talatin da ɗaya hmm. tambaya ta gani shi ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi malam me eh, akwai wata karantarwa a sunar manzon Allah sallallahu alaihi cewa idan mutum ya je umra zai kanta wasu surorin alqur'ani kafin eh, ya kanta sunan alqur'ani domin yi ma iyayensa addu'a mahaifa addu'a koko wani abu zai fara karantawa da takaice ah, babu babu yana tambaya ko akwai ko eh. babu illa za ka yi musu addu'a Allah musu gafara ya musu rahama ya musu jin kai wannan ya tabbata a amma ga wata sura da za a karanta yi a musu addu'a babu malam muna gidan haya mu goma a ciki gidan haya mu goma muke shin ya zama dole ne duk abin da muka sau muka ci sai mu ƴaƴan musu kowane al'amari alhali kuma ba mu da ƙarfin idan muka dafa muka ba mutane goma ɗin nan za mu samu matsala ya za a yi ba dole ba ne yana da kyau yana da kyau a kyautata wa makwabta ba tilas ba ne tambaya ta gari ke da Allah malam muna neman a taya mu da addu'a a cikin wannan wata saboda miji na gidan haya don Allah ya ba mu gidan kanmu saboda matsalar gidan haya tana da yawa tana da yawa don musulunci ma bai da yawa nan haɗin gambizan ba a zauna gida kowa hautu ne ba tsari ne na musulunci ba in za ka yi haya sai ka kama gida shine musulunci ya tanadi ah, wannan malamai sun yi magana sosai a kai larura ce ta kawo da kuma yanayin zaman najeriya amma a tsari na musulunci ba daidai ba ne allah ya mallaka mana gidajenmu baki daya hmm. tambaya ta gauke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah shin ina ɗebo wasu surorin alkur'ani da niyyar wato mm, da niyya guda uku wato na farko karantarwa karantar da su mm, karantarwa domin idan na karanta su ladan ladan ta je wajen wa'in suka riga mu gidan gaskiya sai in karanta wannan shin wannan yayi daidai bai ba hmm <laughs> bismillah tambaya ta gaba ke cewa assalamu alaikum rahmatullah don Allah mallan yaya manzon Allah sallallahu alaihi yayi bayani game da aljinnu shin suna cewa suna sha kamar yadda muke ma'amala na baki da sauran jama'a sayar da da sayarwa da sayar da kasuwanci wato sufuri da ibada da aure da zamantakewa shi yaya al'amarin haka yake gaskiya ne to duk abin da ya faɗa suna yi wato abin da ya fi kyau shine kawai ya nemi littafi alamul jinni wa shayatin in ya nemi littafin zai ga abubuwan da aljanu ke yi eh, yadda halittansu take da bambancinsu da mu da abin da ya haɗa tsakaninmu da abin da ya raba tsakaninmu wannan wani ilimi ne daban tunda wata halitta ce ta daban ake neman bayani a kanta hmm. tambaya ta gaba ke cewa malam mutum ne saki matarsa saki daya a lokacin tana cikin haila shin wannan sakin ya saku eh, duk da yake galibi irin wannan tambaya ce ta jin baki mafi yawan malamai suna cewa sakin ya tabbata mu duba sahihu fiqh sunna mujallal na uku shafi na 300 tambaya ta gaba ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah shin ko ya halatta wanda ba musulmi ba ya taimaka musulmi da wani abu ya bude baki mun sha magana la hakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum Allah bai hana mu mu'amala da kyautata ma kafirai waɗanda ba sa yaki da mu ba duk wani abu mai kyau babu laifi dan sun yi mana na eh, tambaya ta gaba eh, malam mu ga biyayya ga shugabanninmu matsayin na akan an ga watan azumi shekara biyu da suka wuce eh, ko makamantansu da aka ce an ga wata su yi sallah sai suka ce saboda suka su ba su ga ba za su yi ba wani wani su kuma suna ba su gani ba ba za su yi ba mu kuma da muka yi sallan sai da a kwana uku sannan muka ga shi wannan watan mallan yaya hukuncin mu yake maganar ganin wata ba magana ce ta minti ɗaya ko biyu ba wanda da yake son ya fahimci wannan matsala ya je gaban malamin sunna wanda ko duk ya maka wata magana ya baka hujja insha Allah an yi haka za a gamsu karanta na gaba tambaya ta gaba wasu masu kawo shawarar sai malam da Allah muna son a taimake mu a cikin nasihan kafin a rufe a yamma gwamnatin jihar Niger watan ko kuma gwamnatin tema NTA magana game da abin da suke nuna na tsareci saboda mu muna da 'ya'ya mata kuma muna buɗe cikin abin tsarecin yayi yawa ga wannan wata mai alfarma don Allah a taimaka a mutum siya wannan ma nasiha ce gare su Allah ya sa sun ji kuma Allah ya sa su yi aiki da abin da aka faɗa dinnan saboda kowane musulmi a inda yake amana ne Allah ya danka masa hmm. idan kana ma'aikacin NTA amana ne ka tsare addinin Allah a NTA idan ka bari aka tozarta addinin Allah a NTA to babu shakka Allah zai tambaye ka kana gurin aka tozarta hukunci mai kai kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi inji annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ta garki cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam ya halatta kirista ya yanka rago da sunan jesus kuma musulmi ya ci to idan har aka je yana kiran jesus mafi dacewa shine kar a ci saboda lalle an je ambaci sunan wani allah amma ku da zai yanka ba a gan shi ba lokacin ko ba a ji kalmar ba shi da malamai suke cewa babu laifi da an mu duba sahihu fiqh sunna mujallal na biyu shafi na 360 na'am tambaya ta gaba ke cewa malam mutum ne yake azumi yana azumi sai ya amai yaya matsayin azumin sa yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya kakalo amai azumin sa ya baci amma in aman zuwa masa kawai yayi azumin sa bai baci ba yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2084 tambaya ta gaba ke cewa malam wani malami ya ce wai mata ba su yin sallama ko sallama haramu ne sai su ce gafara dai a gaskiya to gafara kuma ina ya samu tun da dai ba gafara a larabci ko gafara dai babu laifi don mace ta yi sallama ga maza abinda aka hana shine tausasa murya da jan ra'ayi da kuma hira da mutumin da ba muharraminta ba amma sallama dan ta yi ga maza ko maza su yi mata ba haram bane a sunnar manzon Allah ah, ka duba fatawar lajina mujallar 17 tun daga shahi na 29 har zuwa 72 tambaya ta gaba ke cewa assalamu alaikum wa malam da fata an sha lafiya don haka don Allah muna son ke muna bayani mm, ina son a yi bayani ko akwai ayoyi da hadisai da suka yi bayani akan rukiya saboda wani ya ce ba rukiya a musulunci Allah akwai littafai ma ba ma magana ayoyi ko hadisai ba littafai da aka rubuta akan rukiya mafi sauki ya nemi ahkamun ruka wa tama'im masha Allah Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine karshen tafsirin wannan rana a cikin wannan MP3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wani ki shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ta shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayanmu ga masu bukata neman a kan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga shi a cikin hausa turanci 0 0 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi